Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi da kuma shafin shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke Donald Trump a yunkurin tsige shi da aka yi a karo na biyu cikin shekara guda. Inda Republican suka hana ɗora masa laifin mummunan harin da magoya bayan bayansa suka kai a ginin Majalisar Dokokin ƙasar. Sanatoci 57 ne suka ki amincewa da ɗora laifin akan Trump, yayin da 43 suka nuna akasin hakan. yunkurin da ya gaza samar da biyu cikin kashi uku na ranjayen da ake bukata kafin a tsige trump din kan tuhumar da aka masa na cewa shi ya tunzura magoya bayansa suka mamaye gidan majalisar a ranar shida ga watan janairu jim kaɗan bayan wani jawabi da ya gabatar an dai kwashe kwana biyar kenan ana zaman sauraron muhawara a zuwa majalisar dattawan a wannan kada kuri'a da majalisar ta yi a ranar asabar bakwai daga cikin 'yan republican hamsin ne suka mara wa 'yan democrat baya domin neman a tsige trump sojojin myanmar sun jingina wasu dokoki da suke hana jami'an tsaro su kama waɗanda ake zargi ko a binciki gidajen mutane idan babu izinin kotu inda suka ba da umarnin a cafke fitattun masu goyon bayan zanga-zangar adawa da juyin mulkin da aka yi wasu jerin sanarwa da aka fitar a rana ta takwas da aka yi ana zanga-zanga akan juyin mulkin na ranar ɗaya ga watan fabrairu da kuma kama shugaba an san suci da aka yi su suka katse tsarin da ƙasar ke bi na tafarkin dimokuraɗiyya wanda yake ta taga-taga tun bayan da aka koma kansa a shekarar 2011 wannan juyin mulki ya haifar da bore a titunan kasar wanda rabon da aga irinsa tun bayan sama da shekara goma wanda har ila yau kasashen yammacin duniya suke allah wadai da shi inda har amurka ta ayyana takunkumi akan manyan sojojin kasar yayin da sauran kasashen yammacin duniya ke shirin daukan nasu matakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutum 60 ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wasu ɗaruruwan motoci da ke amfani da man fetur suka kama da wuta a wani shingen binciken jami'an kwastam a yankin afghanistan da ke da iyaka da ƙasar iran lamarin da har ila yau ya haifar da katsewar wutar lantarki ya kuma haddasa asarar miliyoyin daloli hukumomin iran sun tura da motocin kashe gobara da na ɗaukar marasa lafiya zuwa kan iyakar ƙasashen biyu yayin da mazauna yankin da dama suka yi ta ƙoƙarin kashe gobarar a garin da ake kira islam kala kafin daga baya a samu nasarar shawo kanta rahotannin farko sun nuna cewa wutar ta faro ne bayan da wata tankar gas ta kama da wuta amma hukumomi sun ce har yanzu ba a fayyace abin da ya haddasa gobarar ba gwamnan lardin yammacin herad wahid katali ya ce hukumomin iran da ma'aikatan da kungiyar tsaro ta neto ke jagoranta afghanistan sun kai dauki wajen kashe gobarar wacce ta lalata injinan wutar lantarki lamarin da ya sa da yawa daga cikin yankin na Herat ya kasance cikin duhu. Afirka ta kudu za ta buɗe iyakokinta ashirin na doron ƙasa domin maido da harkokin tafiye-tafiye abin da ke nufin za a janye dokokin da aka saka a watan da ya gabata don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta faɗa a ranar asabar ma'aikatar ta ƙara da cewa za a buɗe kan iyakokin ƙasar da zimbabwe mozambique da botswana waɗanda aka rufe su a ranar 11 ga watan janairu ita dai afirka ta kudu ta kasance kasar da ta fi kowace yawan masu kamuwa da cutar coronavirus da waɗanda ke mutuwa a nahiyar afirka inda take da sama da mutum miliyan 1.4 da suka harbu da cutar yayin da sama da 47,000 suka mutu ƙasar labanan ta karbi allurar kafin cutar covid-19 a ranar asabar karkashin wani tallafin babban bankin duniya wanda ya ce zai sa ido kan ayyukan yin allurar domin tabbatar da an yi wa waɗanda suka fi bukata kusan allurar kafin kamfanin pfizer biontech 28,500 aka sauke a filin jirgin saman beirut wanda wannan shine kaso na farko cikin guda miliyan biyu da ɗaya da za a kai ƙasar a wannan shekara likitoci sun ce wannan zai rage nauyin da aka ɗaura wa asibitoci waɗanda suka maku da karancin kuɗaɗe cikin shekarar da ta gabata. shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai kasashe ya take Kasuwa a kasar mu To ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole wanda shirin a yau yana nan kasuwar 'yan doya ta garin Tagina a yankin karamar hukumar Rafi ta jihar Nejan Najeriya. A kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da sarkin 'yan doya ranka yadda sunanka. Ne sunan suna Ayuba wuta sarkin doya na garin Tagina. To a sarkin 'yan doya wani bayani za ka mana game da matsayin doya yanzu kasancewa cewar idan an duba jihar Neja mana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka yi fice wajen samar da doya. yanzu ya matsayin doya take? An samu cin gaba sosai. A cikin mu mun samu karin bayani mun samu cin gaba sosai don daraja doya ta yi daraja. kuma masaya akwai masaya. Mun samu cin gaba kwarai da gaske. Yanzu kamar wannan tarin doyan da nake gani a gabana kamar nawa ake sai da shi yanzu? Wannan doya za ta kai kimanin dubu arba'in. na'am kaman kwaya nawa ne anan. a kwaya ɗari ne kwaya ɗari wato kwariya kenan ƙwaryan doya kenan na'am dubu arba'in na'am so kafin wannan lokacin zuwa yan kwanakin baya da suka wuce nawa ake sai da kamar wannan kwariya ɗin so kwanan baya ana samu ta kamar dubu talatin ko talatin ba wani abu na'am eh, yanzu an samu cin gaba sosai kwarai da gaske na'am to me yasa ta ƙara kuɗi eh don samun cin gaba da muka samu an samu masaya sun shigo kasuwa an samu kare cin gaba da an samu cin gaban kasa to yanzu muna kakar doya ne ko ko wani yanayi muke yanzu eh, yanzu muna cikin kakar doya ne amma yanzu kai ne sarkin yan doyan nan kaman wani bayani za ka yi mana game da ita doya kanta wani yanayi take a doya tana da yanayin da muke ganin ta eh. za ta yi daraja kwarai da gaske bayan darajan yanzu ai da ba a sayan masu fita da ita zuwa wasu wurare yanzu ana samu yanzu ana samu sosai haka san waje ana zuwa da doya na'am kuma daga nan ta gina ake daga nan ta gina ake saya saboda haka mun samu kwarai da gaske mun samu karin abin ga samun haske sosai da cin gaba kuwa eh, mun gode sosai kasa mu ta samu cin gaba domin an samu masaya sun shigo kuma an samu masu fita da ita a kai ta wani kasa kamar lagos san ah, sokoto da abuja ana zuwa da ita eh, kuma ana samu cin gaba na'am to bayan mun gama da magana da sarkin yan doya na nan kasuwar ta gina na samu shugaban dillalai wato masu shiga tsakanin mai saye da mai sayarwa ko ranka yadda sunanka sunana abubakar bako ta gina. Na Abubakar Bako ta gina. To wani bayani za ka yi mana ta bangaren kuku dillalai akwai wani haske da za ka kara game da farashi ko cinikin da ake yanzu? to mu a matsayin mu na dillalai mu masu sasantawa ne wadda yake mukan shiga tsakanin mai kaya da mai saye mu tabbatar da cewa mai saye ya dan samu rangwame yadda in ya je shi ma ya dan samu yadda zai dawo kuma ta wannan muna samun ci gaba sosai eh. amma wani lokaci dillalai ku ana dan korafi don ana ga kamar kuna hana ruwa gudu wajen ciniki me za ka ce e mu dillalai ba mu hana ruwa gudu domin menene dillali duk yadda ya kai in ya koma wajen mai saye mai kaya zai ga laihin shi in ya dawo wajen mai kaya mai saye zai ga laihin shi dai yana tsakiya ne yana kokarin ya ga ya sasanta yanda za a samu kamar manyan-manyan masu saye na sari su ne kuke shiga tsakani kenan eh yanzu kamar yan ashafa hmm. shine muke shiga tsakanin su da mai gona menene dan ashafa kenan dan ashafa kaman wanda yake idan mai gona ya ɗauko shi zai sayi hannun shi sannan shi kuma falke zai sayi hannun wannan da ya saya hannunmu hawa biyu ne. To ba dama mutum ya je kai tsaye gona ya sayi koko dole sai kun shiga tsakanin nan. Eh abin da ya sa ba halin mutum ya je gona saboda wani bi idan ka ce za ka yi ciniki da mai gona kana iya samun riski ka sai kayan da yake na sata ne. Kama doyan ana samun na sata? Eh ana samun na sata. Kamar mene ne babban matsalar ku? Eh, yanzu matsalar mu gaskiya kasuwan ga mun samu ci gaba. Mun samu baki ta bangare ta sashe sashen Sokoto kebi jigawa suleja eh, lagos duka dai masayan duk suna nan to wanda yake yanzu matsalan babban abin da ke damun mu ba mu da runhuna muna neman gwamnati ta taimaka mana da taimuna runhuna ga ina cikin rana muke goni amma wannan shagunan duk ba na gwamnati bane a shagunan nan ba na gwamnati bane amma na ga ana tara doya ga can tari na gani eh wato muna can albarkaci ne na mai wannan wurin asibiti ne to shine ya dasa wannan itacen shi yasa muka tambaye shi ya ce ba matsala mu ci gaba da cin arziki wa kai sai ka zo yi to malam sunanka sunana Alhaji Abubakar na'am ka zo sayan doya ne ka riga ka sayi ko za ka sayi na saya kuma ina ne ina saya To kaman kai sari kake ka tafi wata ƙasa da shi ko? Sai nake ina zuwa wata jiha da shi. Na'am ina kake zuwa da shi? Ina zuwa Lagos. Kai da kanka kake tafiya? Tafiya na nake tafiya. Na'am. To yanzu ya kuke sai yanzu a farashin wurin ku akwai sauki koko dai akwai bukata a dan ƙara saukowa? Eh farashi gaskiya yanzu ya karu bisa ga kwanaki. Na'am. Don yanzu farashin doya ya karu. ka san ita duk kasuwar da ake yi ta duniya yanzu idan aka ce maka lokacin wata ya kai biyan albashi to Eh, za ka ga kaya suna hauhawa ko wani iri ne saboda haka shi yasa doya ta kara farashi amma kwanaki ta samu dan ragewa kuɗi amma yanzu kuma ta tashi ta daga hawa kamar kai ne kwariya nawa ka sayi yanzu to ni kamar ni yanzu misali ina iya sayan kwariya talatin ko arba'in tafiya sai mu haɗa mu yi mota kamar wannan ta gaba na kai ka sayi koko ba ni na sayi ta ba eh, ga wanda ya sayi ta amma ina sa ran za ta kai dubu arba'in ko hamsin eh. yanzu kai kamar nawa ne kake ganin sauƙin kwariya a wurinka da kuma tsadarta to yanzu wannan sauƙin ta yanzu dai a same ta dubu arba'in amma ga kwanaki za mu same ta ashirin da biyar talatin. Kenan kuna fita kenan ku? Eh, in Allah ya soya da muna hita wata sa'a kuma ba mu hita abin sa'a ne. Mu wage tura mu. Eh ku mine ne matsalar ku ku masu sayan doyar nan ku tafi da ita wani wuri ku saya. Mu yanzu abin da ya zama matsala gare mu musamman hanyoyi mukan samu matsala a hanya ga mota ko ta lalace a yi kwanaki a hanya ba a kai ba. Mu abin da ya adaba mu kenan. Sannan kuma ka san mu 'yan kasuwa muna neman gwamnati ta sa muna hannu dangane da sha'anin kasuwanci inda muke sa kayan mu runhuna don ita doya ba ta son rana tana son a samu wuri inda take jin sanyi take dan jin la'ima la'ima ba abin da ke ta yawwa zahi ba zai lalata ta ba to ko da za ta yi wata ne wurin insha Allah ba kai ma mai ciniki ne to yi mun magana a takaice sunanka sunana ya haya yaron malam na'am ka zo sayan doya na zo sayan doya ne wace ka sayi yanzu nuna mu tana can haka na'am ta nawa ka sayi na sai kwarya uku na dubu talatin da na dubu saba'in da ta dubu arba'in da biyar amma me yasa farashin ya bambanta kuma duk kwarya kwarya ne eh zai bambanta saboda wata kwarya kan babba ne ba a wata kuma karama ce akwai ta dubu ɗari da hamsin ma akwai ta dubu ɗari da ashirin ma yauwa saboda haka ka ji dalilin bambanci to babban makasudi yanzu ni zan kara neman taimako daga gwamnati muna fatan wannan kasuwa ta mu ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri wanda za a yi mana kasuwa wurin da kasuwancin mu zai fili so sabili da doya da ake sai wannan rafi lokal gamma duk inda ka sani ko beji bata fi mu doya ba amma ba mu da kasuwa a nan ta gina muna roƙon roƙon gwamnati ta neman mana guri ta kuma ba mu dama da za a shirya kasuwa a ci gaba da kasuwanci a nan ta gina kamar yadda ake yi a ko'ina. Eh, me ya sunan ki? Umma. Umma. Eh. Kin zo sayan doya ne? Eh. Na'am kamar wacce za ki sayi yanzu? Dan ci. Wannan wannan. Bage bage ba. Wannan bage bagen to nawa kika saya ba su sayar ba? To da takwas na saye. Na'am. Ba su sayar ba. Suka ce miki sai nawa? Suka ce mun she dubu daya. Sai dubu daya kuma ke dubu daya ya miki yawa ke. Ban da dubu daya. Na'am. yanzu me kike so su yi maki yanzu a su raga mu su raga ban wuce kai ina waye yace zai sai waye mai sai da mana sunanka musa kabitu to kai ta sayi ɗari takwas ya baka sai na mata ba ni na ce ta ƙara ni ma a kai na wurin tahi haka dan na'am kai ma ka sara ne zaka sai sayi. Eh, ni ma zan samu wani abu na'am yanzu kamar nawa kake ganin zaka sai da mata ni ce ta bani dubu ɗaya ita ta ce kuma ya mata yawa na'am ya mata yawa eh yanzu kamar ta dan ƙara zaka bari in ta kara zan sai da mata dole ya dubu dai a in ta kara zan sai da mata in ta ban ɗari tara zan da mata da ke kin ya ce in kin dan kara kamar ɗari tara zai da ba ki saya ɗari tara ɗin da ba mun aka nan mana ta taimaka to muna fata dai Allah sasanta ku to daga bisani dai bayan korafin da muka samu daga jama'a musamman su yan kasuwar doya na bukatar rumfa a wannan kasuwa a faduwa ta zo daidai da zama domin kici kusu muka yi karo da wani daga cikin shugabanni a ita wannan karamar hukuma da farko suna da kuma matsayi a karamar hukumar rashi sunana ibrahim salisu ni ne kansila da nake representing nan ta gina ward a karamar hukumar rafi ta local government yanzu gashi mun yi karo da kai a kasuwar doya kuma cikin korafin su yan kasuwa sun nuna suna buƙatar rumfa me zaka ce game da wannan korafi wannan korafi insha Allah muna kokari da zaran abubuwa su zama daidai insha Allah za mu yi wannan ayyuka mun ma gina shaguna balle ruhuna wannan ayyuka ne wanda insha Allah na tabbatar mai girma cewa mai a shirye ki duk lokacin da aka yi magana shi zai yi domin shi guri shi dai son ci gaban kasan da mutane yanzu wannan shagunan da nake hange karamar hukuma ta gina karamar hukuma ta gina su guda ashirin ta gina kuma su ma yan doyen wasu ai suna a wurin bayan da muka gina su kuma mutanen da muka samu a wurin ko da muka rushe muka rushe musu abin nan mun ba su shaguna ba wanda ban ba shaguna sauraka wanda suke a wurin ainihi su muka ba kuma akwai yan doya a ciki a jama'a da haka wannan shiri na kasuwa kai miki dole daga nan sashen hausa na murya amurka ya kammala daga nan kasuwar yan doya ta ta gina sai kuma wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni Mustapha Nasiru ba tsari nake cewa mu zama lafiya. kasuwa a ƙasashen ya take kasuwa a kasar Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Ni ne injiniya Daniel David Kazai matasan kristoci na Najeriya. In an gamu abu gaskiya a faɗi ai ba a yin hayaki ba wuta. kamun magana nan ta taso akwai abin da ya ya ya activating nashi maganan christianization islamization na najeriya a yi waje da wannan ana magana one nation nigeria ni krista ne ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin krista a dole ba ba daidai ba ne littafin allah littafi mai sarki ya hana ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji najeriya nan namu ne ba magana wannan garin krista garin musulmi kada nima yanzu ce zai shiga inugu a nan sai na je na nema passport in je nema wannan in rubuta wannan ba haka ba ne kuma na kira ga mutane arewa musamman mu da muke arewa da krista da musulmi ran da ana zaɓe za a ce ai namu arewa arewa arewa an an dawo magana wani lokaci sai ka ga waɗansu mutane wanda ma ba su yi kome ba sai su zame su ja su ce ai wannan namu na musulmi ne a mu hausa hausa a mu biro biro babu a nima dalilin da za a san ranka dade recession na nigeria mu yi tambaya mai ya kawo shi cin hanci da rashawa bari ma baka mamaki in ka zo na ka fara lissafi ran da ake raba kudi na ba magana federal character da musulmi da krista da ibo duk za su raba kuɗin daidai kowa ya kwashe kai gidan shi ya baya rikima a wurin ba sai dai a dawo a samu iri sudan wanda ba mu da wani abin da muka aje domin a samu a hada a yi rigima so da wayannan mutane sun samu wani dalili da za su samu suna saifonin kuɗin najeriya matasa kowa ya bude idon shi da kyau mutane arewa in yanki na ya hada mu duka to mu hada kanmu madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha tusule dauke da shirin amin cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu wayi cutar kansa wanda ake kira daji cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak labaran liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. zai mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariyar. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa? To alhamdulillah ya isha ba shakka kan ita wata cutar kansa wanda yawancin al'ummanmu na Hausa akan kiranta cutar daji mm. ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Mm. a wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. to amma tunanin kafin mu yi fashin baki a ta kanta kansa sadin mm. zai kyautu uh, wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa sadin da kyau so a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da mm. iya kama adama. akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon mm. kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar sida hiv aids ko kamar tuberculosis nan ko mm. kamar kwalara sun ga su mm. wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam Bayan mm. cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taɓa wasu abubuwa ce game ya janyo shi a mara lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka mm. to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ba ne ya shiga jiki a'a shi jiki ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai mm. wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin mm. Wanto misalin irin wannan ciwukan shine gaba ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa mm. ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini to kin duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarɗa. ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din suke samun matsala su sai a to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na biyu wanda ah. wani tsari ne na jiki mm. yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane ke shiga mm. yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala da mm. wasu nau'in jiki to mm. don haka tunda tana cikin wannan uh, abin nan za mu yi bayani uh, menene misali ta yake da cece da kuma yake abin nan mm. wato wanda Allah ya halicci uh, jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiran su cells mm. cells nan kuma da suke jikinmu su ne kaman rukuni mafi kankanta na mm. rayuwa a jikin dan adam ah. wanda kowace sel tana kamar zaman kanta ne mm. tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya ce zama suna iya haifar da wani abu ko a ce hunhu ko hanji ko hanta ko koda mm. wanda kowace uh, wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za iya aiwatarwa. To in nan yadda Allah ya halittu su kwayar halitta ba wai suna nan da a dawwama ba suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yadda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali maka dauki kaman kwayan cells na jini mm. kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini eh. yawanci ya ce eh, wa'adin su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a kuma su haihu wannan din kuma ci gaba da ra'ida ci gaba da tafiyar da aikace aikace yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwar su da eh, haifar su a'a ba da ba yi da dangantaka da eh. abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu jeans wasu wato su wannan jeans din kaman ah, kwayoyin halittu wasu ah, kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na sirrin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faru. faruwa a jikin bil'adama mhm. so wannan jeans din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi mm. ko kuma bai ba mhm. to a kwayar cutar a matsalar cutar kansa waannan jeans ɗin in particular su ne suke samun matsala mm. idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan sel din da ta mutu ba ko wa'adin ta na mutuwa ya yi ya mm. zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka ɗaukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala sabida ah, in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yadda ya kamata ta zama wannan girman na ta daidai kamata ta zama zai sa ta tafi sauran abokanan aikin ta girma hmm. za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a ah, masu ah, matsala kuma idan ta daɗe hmm. za ta iya girman har za ta fashi in ta fashi kuma ta kashi kashi kuma sai ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara ta suwa a wasu bangarori sa hmm. kamar ita ta kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta dace ta fara daga nan za ta iya bazo harguwa zuwa can mm. ta harbi can ta harbi can ta harbi can mm. to wannan a kasa wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban umul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din ah, wa'adin mutuwar kwayan sel ko na a ce hanji ba to sai mutum ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na um, hanta zai samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancin su mm. to kuma in kamar a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ta'azzara za su fashe za kuma su iya eh, bazuwa a cikin jini sai kuma zai su harbi kamar kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin ke fi da al'amura sabida su wannan sel sun kamar sun zama sun bijiri sun bijiri mm. wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da mm. kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasarin a jiki to mm. dole ne a samu matakar a matsala na rashin lafiya. Mm. Eh. To kamar wani irin rashin lafiya yake haddasawa? Eto eh ya danganta ne da kamar da na gaya miki ita shi ta kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin a wurin da ba ta iya kamawa a jiki to ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ne in kamar cutukan sace ta hanji ko ta hanta ko ta mm. jini ko mm. ta kwakwalwa da dai sauransu to mm. amma dai akasari a duk wani kes na magana cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi eh, da za ki samu ah, tana daga cikin ciwuka wadda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake ga har akan ƙuri a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi. Mm. So kuma akwai kaman kaman aka ce abu ne wanda ya shafi kaman kansa ta kaman tata. Mm. To da ki kaman akwai kuraje da kaman wuri yana yankewa yana kaman riɓewa yana lalacewa mm. da sauransu. To hakanan in kuma shi ma a cikin jikin ne kaman in a hanta ne ko a a wuzu to mm. wurin zai zama kamar yana yi kamar yana riɗewa yana lalacewa eh, eh, to da ka shi ke haddasa wannan tsananin raɗaɗin mm. da daga zafi da kuma matsananin cin ciwo zazzaɓi mm. da dai a sauransu. To um, ta likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a biyo mu mako na gaba domin za mu ɗora. a halin yanzu a madadin dr mubarak labaran liman dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma julie lazarus gresham da ta haɗa mana kan faifai ni ce aisha tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati yaya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.